Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da harko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban 'yan sandan birnin charlotte na jihar carolina, north carolina ta kudu maso gabashin amurka ya faɗi je jama'a cewa sannu a hankali za a bayyana hoton bidiyon nan da 'yan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da suka yi ajalin wani ba amurke ba karfata a halin da ake ciki kuma iyalan marigayi kate lamon scott ɗin sun bayyana hoton bidiyon da matar marigayi scott rakiya ta ɗauka da kamarar wayar salula a daidai faruwar al'amarin da ya kai ga mutuwarsa ranar talata hoton bidiyon salular mai nuna scott na dauke da wato bai nuna scott na dauke da bindiga ba lokacin da 'yan sanda ke dosar shi to amma ana iya jin matarsa na roƙon 'yan sandan kar su harbe shi kuma ta yi ta roƙon mijin nata da ya fito daga cikin motar an yi ta jinta tana jaddada cewa bai ɗauki da bindiga a yayin da su kuma 'yan sandan suke umurtar scott da ya aji bindigar kwatsam sai aka ji karar harbe-harben bindiga kuma scott ya zube a kife bisa kan titi ɗaruruwan masu zanga-zanga sun bazu bisa kan tituna a charlotte na rana ta hudu a jere zuwa jiya juma'a don ci gaba da zanga-zangar bayyana fushinsu game da harbin shugaban amurka barack obama ya dakile wani yunkuri wato wani kudirin doka na barin iyalan waɗanda harin ta'addancin ranar 11 ga watan satumban shekara ta 2001 ritsa da su su kai karar kasar saudiya saboda alakar da ake zargin akwai tsakaninta da waɗanda suka kai harin na shekaru 15 da suka gabata to sai dai dakilewar da obama ya yi jiya juma'a za ta ɗan jinkirta ƙudirin ne kawai majalisar tarayya kuma na iya ɗaukar matakin kore matakin shugaban kuma masu lura da al'umura na ganin wannan watsi da matsayin na obama abu ne mai yiwuwa a yi kuma muddin aka yi watsi da matsayin na obama hakan zai zama karan farko da aka taɓa yin watsi da hawa kujerar naƙin da ya yi tsawo cikin tsawon wa'adi biyu na gwamnatinsa a wata wasiƙa da ya rubuta ma majalisar dattawa shugaba obama ya ce wannan ƙudurin dokar mai suna dokar hukunta masu tallafa 'yan ayyukan ta'addanci ba zai kare amurkawa daga hare-haren ta'addanci ba ko kuma ya inganta irin matakan da muke ɗaukawa kan hare-haren ba. ya ƙara da cewa wannan matakin na iya lahani ga muradun amurka matuƙa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mazauna birnin aleppo da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye a siriya sun ba da rahotannin karuwar hare-haren jiragen sama hare-haren da 'yan rajin saka ido a yankin suka ce sun hallaka mutane akalla talatin gwamnatin siriya ta yi shelar sake komawa fagen daga a birnin bayan da amurka da rasha suka kasa ceto yarjejeniyar tsagaita wuta wadda wato ta kwantar da kura na kusan tsawon mako guda aleppo wanda shine birni na biyu a girma a kasar ya karkasu zuwa bangarorin sojojin gwamnati da na dakarun 'yan tawaye da na masu tsauran ra'ayin addini da kuma na mayakan kurdawa tun a shekara ta 2012 wani mamban kungiyar farar hula ta rajin kare siriya ya gaya ma wato kafar labarai ta associated press cewa har haren da aka kai wannan satin su ne mafiya zafi a wannan yakin yayin da hukumomi ke ci gaba da zakulo gawarwaki daga teku waɗanda yawancinsu ma sun riɓe sosai adadin waɗanda suka mutu a tuntsirewar jirgin ruwa daura da gabar masar a wannan satin na ta ƙaruwa ya zuwa yanzu an zakulo gawarwaki sama da 145 daga ruwa a cewar kafafen yada labaran gwamnatin masar kuma da dama daga cikin mamatan mata ne da yara akwai akalla jariri guda a cikin mamatan a cewar kungiyar rajin kula da masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa a gabar bakin tekun da aka baza garowakin kafin a kai su mucuwari yan uwan mamatan cikin kaduwa na ta neman gawokin yan uwan nasu jiya jama'a ranar laraba an ceto mutane sama da 160 'yan sa'o'i da tuntsirewar jirgin wanda tsohon jirgin su ne wanda ya kife kusa da rosetta ko kuma rashid wanda wani birni ne mai tashar jirgin ruwa inda kogin nilu ya gamu da tekun mediterranean ko bahar al-abiyat tsohuwar shugabar ma'aikatan 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta samu kariya daga tuhuma saboda bayar da haɗin kai da ta yi ga hukumar bincike ta fbi a binciken da take yi game da amfani da akwatin adireshin imel na kanta da hillary clinton ta yi a maimakon na gwamnati yayin da take gudanar da harkokin gwamnati lokacin da take sakatariyar harkokin wajen amurka jason chavez chairman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bincike da gyare-gyare ya faɗi je jama'a cewa an ba da kariya ga cyril mill daga tuhuma bayan da ta baiwa hukumar bincike sukunin buɗe kwamfutar hillary clinton labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karaman sani Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. أحسن لمن عاداه To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda uku. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda mutane ke amfani da magunguna daban-daban waɗanda ba su dace ba yayin da suke fama da ciwon ido da kuma matsalolin da hakan yake kawowa. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan matsalolin da ke samun yara ƙanana yayin fitowar haƙora da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin taimaka masu. Shi kuwa rahotonmu na uku zai magana ne akan ƙoƙarin da wata ƙungiya a Bauchi ke yi wajen faɗakarwa domin rage mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara. Baya ga waɗannan rahotannin akwai mu da tattaunawa na musamman da Madina Dauda ta yi da Malam Safiyanu Mai Kanamani na ƙungiyar MNCH2 ƙungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin rage mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa akan irin aikace aikacen su a faɗin Najeriya. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Na tafshi sirra Amfani da magunguna iri-iri yayin da ake fama da lura ciwon ido ba tare da shawarar masana harkar kiwon lafiya ba kan jawo matsaloli daban-daban ga yawancin mutane. Halima Abdullahi na da rahoto akan wannan matsala. Da zarar wani ma ya kamu da ciwon idanu sai ya ci gaba da amfani da wancan magani ba tare da umarnin masana kan lafiyar idanu ba ko kuma siyan magani kai tsaye. ba tare da shawarar likitoci ba. To ko Muhammad Murtala jami'i a sashen lura da lafiyar idanu a asibitin Rashid Shakoni da ke birnin Dutse zai ce game da hakan? Gaskiya ne mukan samu wannan matsala sosai. tun Mafi akasarin mutane suna samun matsala za ka ga kawai sun tafi kemis inda ake da magani su ce kawai suna ciwon ido. Abun da ma fi zama common za ka gani cikin gari da mu gaba daya akwai wani gentamicin eye drop da ake kawai mutum yana fama da ciwon ido. Kowane irin matsala ido ne kawai za ka ga ya samu samu gentamicin. In ya zo ka gaya mishi ka taɓa zuwa asibiti ne ko ka yi amfani da wani magani sai ka je ya gaya ma eh da na yi amfani da wani magani ana ce masa gentamicin. To gaskiya mukan samu wannan matsalan sosai. sosai wannan matsalar is common sosai a wannan sannan na biyu akwai matsalolin idon da ya kamata a ce mutum ya zo tun da wuri a ɗau mataki sakan samu matsala ciwon ido mutum baya gani lalurar ido za gano ne ta takan farawa ba ciwo ba wani ciwo da za ka ji a ido sai dai gani yana raguwa kaɗan kaɗan. So a lokacin ne mutum ya kamata ya zo ya samu ya yi wa likita bayani. Don akwai larurar da idan kana gani kaɗan kaɗan a lokacin yake mata a lokacin ake aikin tun mutum yana gani kaɗan kaɗan. In har ganin ya tafi misali kamar wani ciwo da ake cewa glaucoma ko ciwon jijiyar ido. To idan har mutum lokacin da yake gani yaga ganin ya ragu kaɗan kaɗan a lokacin yake zuwa a yi aiki insha Allahu za a tsare idan daga mutuwa amma muddin idan har sai da ya ci gaba ya cinye idan sosai ka dawo sai ga ana ce kuma gaskiya bayan da za a yi amma akwai wasu matsalolin da za ga ko da ganin ya ragu sosai in ka zo kamar misalin yana zaki ga an yi mutum aiki insha Allahu kuma zaki ki ga yana farin ciki yana abuwa. To, wanne jan hankali za ka yi ga jama'a bisa yanayin da suke shiga na yi wa kansu maganin ciwon ido da kawunansu ba tare da sun ga likita ba? Gaskiya ina ba mutane shawara musamman larura ta ido kamar za ki ga bangare ne na jiki wanda ƙwararru na ɓangaren idan su suke kula da wannan abu. So ya kamata a ce da abin da za ka lokacin da ka fara ganin wata matsala idan ka kai ƙoƙari ka zo ka ga likita. idan na ce ma likita kuma kar ka ganin kowane likita za ka je ka gani duk asibiti da yake kusa da kai ka je ka kuma kana zuwa ɓangaren ido kowane da bangaren shi likitoci kowanne wani kashi ya karanta wani haƙori shi nan da yawa to amma wani ido ya karanta su kai kokari ka zo haɗu matsalar ka a asibiti kuma ɓangaren idanu a nan insha Allah za ka samu magani wanda zai baka wanda ya dace da ido sannan akan samu mutanen mu tsofaffi da yawa za ga mutum ya zo ya ce idan shi yana ciwo ko wani abu an rubuta mishi magani ya koma gida ya ji daɗi so amma wani jikansa ko wani ɗansa yana fama da ko makwanci yana fama da wannan larurar sai ka shi a ah, ai na je asibitin gari kaza an bani magani ya yi kyau ka gwada wannan so ba zai zo a wannan lokacin ba har sai ya gwada wannan ɗin ya ga tukunna shi ma bai yi ba sai kokarin kuma zuwa asibiti wanda gaskiya haka bai dace ba kowanne akwai larurar kowace da irin tasa wanda ta kama to kana zuwa ka sami likita ganka ya rubuta maka magani kuma wani abu da nake so dan karfa gwiwa akai shine magani idan aka baka ka tafi da shi sai ga wani ya je ya ajiye sai ce a ah, ai wani kana cin ido bari in baka shi duk magani da aka buɗe wato maganin idanu in dai har an riga an bude shi to in yi wata guda a bude kawai ya gama ka jefar da wannan maganin duk maganin da ya kwana talatin a buɗe ana aiki da shi ko ba a yi in dai an buɗe shi ya fara to gaskiya wannan magani ya kamata a ajiye shi ko da kana amfani da shi ka sake neman wani kai amfani da shi. Muhammad Murtala kenan Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Sakamakon fitowar haƙora ga ƙananan yara kan kawo musu damuwa da kuma hana su shan nono da kuma yawan zawayi wanda kan galabaitar da yara ƙanana. shin kowace matakai ya kamata ɗauka domin tallafawa masu yayin da suke fama da wannan lalura na fitar haƙori shu'aibu mani daga jamhuriyar niger na da ƙarashin rahoton. Dr. Faruk mazo kwar likita a asibitin Sabon Gari da bayani irin alamomin da caji ke kawo ga ƙananan yara. Eh, wasu suna gudanawa zawo wanda ake ce mataga, eh, wasu suna yin zahin jiki kwarai, wasu suna yin amai. Eh, to shi dai ko ita dai rashin lahiya in ya kasance wajen yaro take tana da matsala. Musamman ma rashin lahiya biyu zuwa uku ko ko alama biyu zuwa uku wanda bai kamata ba a yi wasa da su wajen yaro. Yaro na ɗaya in ya yana gudanawa kinan ruwan jikin shi dandanan suna isa ƙari yana iya shiga tamuwa in yana amai dandanan ruwan jikin suna isa ƙari sai ya galabai ta kwarai sai ya shiga cikin tamuwa na uku in yana zahin jiki kwarai yana iya taba mai jiki har zuwa kwakwalwa zawon hiddo haƙori da ake cewa wasu yara suna yin shi wasu wasu yin shi kuma ya kasance eh, liƙe ga yanayin jikin mutum yana da matsalar shi wanda rage ruwan jikin yaro yake kenan Eh, akwai lokacin da haƙorin za su fitowa akwai wasu sanadarai sabon abu ne cikin mutum haƙori inda ko gaba ba lokacin da haƙori wancan na ƙarshe ke hitowa kana jin wasu abubuwa cikin jikinka to akwai wasu sanadarai cikin ɗan sauya to wannan sanadaran suna isa yaro mutuwar jiki suna isa ya zawo suna isa ya amai to da in wannan duka suka shigo kamar yana galabaita wasu rashin lahiya suna isa su biyo baya mata kowane lokaci kan shiga matukar damuwa sabila 'ya'yansu da ke shiga cikin wannan hali ga wata matar na iske a asibiti ga yaro mai ce kina ba shi ruwa idan ya yi zawo ina ba shi ruwa kin sa likitoci sun ce in ruwan jiki na kariya akwai matsala gaskiya ina ba shi ruwa ko tsakadari na hulka ina ba shi ruwa tunda zawo ne abu mai dandana ya shanye ruwan jiki ga yaro yanzu ke wani irin mataki ne kika dauka e ni matakin da dauka in dai ga yana zawa matauna in dai na baya magani na bai yi ba haka kamar gayi ni yayi kusu uku kusu hudu sai in kawo shi likita in suka rubutu maganin da suka rubutu in shi in yi aiki da shi in zo in bayar to wai ina matakan dauka ga yaro mai fama da matsalolin fitar haƙora shi yasa da kutar kuma zo ya ba da amsa ga gidan rediyon mu da amurka ina abu ne wanda bai kamata ba a yi wasa da shi abu ne wanda aka sani tun da dadewa kuma wanda ke da kwai maganin shi da yawa in zawo ne akwai abin da ake ba da tak sai yaro zawo ya ɗauke mashi in amai ne yake akwai yadda ake mashi rikita in ma zahin jiki yake akwai yadda ake mashi rikita kenan lokaci ne wa'anda yara ke wahala ka aidi ba a zawon ci gani yana wucewa yana wucewa yaro na ta wahala yana ta wahala har ya kai inda zai galabaita kuma za ya jimuwa kwarai kenan da an ji shi wannan ka aidi ba an saba da shi a a zabar a ta likita dan a kawo kawo eh, sauki. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. Gaida Sha'ibu Mani daga Maradin jamhuriyar Nijar. Wata ƙungiya a jihar Bauchi ta yi yunƙuro domin tallafawa wajen rage mace-macen mata masu juna biyu yayin goyon ciki da haihuwa da kuma mace-macen ƙananan yara, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu. Ƙungiyar CHR ƙungiya ce da take fafutukan ganin an magance kiwon lafiya a ƙasa. Manaja a ƙungiyar CHR ɗin Ibrahim Ladan Winti ya yi kira ga gwamnati da ta taimaka ta saka tallafin kasafin kuɗin da za a magance mace-macen mata da ƙananan yara. To, mu dai muna da abin da ake kira a wuraren aiki ko kafafen inda ya kamata mu aiki muna da mandate mandate mu nan yanzu babbansa ya ta'allaka ne wajen ganin cewa mun kai wato mun yi amfani da su ƙungiyoyi masu zaman kansu da 'yan jaridu da kuma wasu ma'aikata na gwamnati wadda ya shafi harkar lafiya kuma kason nan kar ya kasa kaso sha biyar da shi mai girma gwamna ya alkawari cewa kudin da kasafin kudi na jihar bauchi kashi sha biyar zai tafi kan harkar lafiya ne to muna bin sawu muna roƙon alfarma tare da wayannan kungiyoyin don mu ga cewa wannan kudin da kasafin an bayar ya kuma tafi zuwa ga tallafa ma harkar lafiya sannan na biyu in ka tuna akwai wani abu da ake kira basket fan wani kwando da aka saka wadda gwamnatin jiha ta kawo nata gudumawa sannan da bilgate da dangote eh, da kuma usaid suka haɗu suka saka wannan kuɗin gwamnatin jiha ta yi alkawarin za ta bayar da nata kason to ta sake kashi 75 shaura kashi 25 shi yasa muka haɗu da wayannan ƙungiyoyin domin mu ga mun je mun kama kafa mu roƙe su domin a ƙara sake shauran kashi 25 ɗin in an sake su wayancan sun riga sun sake nasu wannan kuɗin zai taimaka wajen ganin cewa abin da ya shafi cututtuka na yara ƙanana an yi sa ta hanyar rigakafi so akwai ayyuka da dama dama da muka ga cewa za mu shigo da shi domin mu tafi mu roƙa bayan wannan muna kallon har yanzu a akwai wani abu da ake kira ri court wadda a jihar bauchi ba mu da shi to amma ya kamata mu fara ba jihar bauchi ne ba ta da shi ba kasan ma yawanci yanzu ake ta kokarin a ga an samar da wannan court ɗin saboda ya zamanto ba wai kuɗi ne kawai in an samu tallafi daga wajen jama'a za a yi aiki rigakafi ba ya zama duk wanda zai kawo akwai asusu ko wani ma'ajiya da kuma mutum guda jami'i wanda yake shi zai dinga kula da aikin you know ya zama an samar da shi a jihar bauchi da ƙasa ma baki ɗaya to komai da inda ake farawa mun faro da jihohi guda biyar inda ita chr take yi akwai bauchi akwai kano akwai kaduna akwai ita abuja kanta akwai kuma niger waɗannan jihohin muna ta ƙoƙarin mu ga cewa suna da wannan arai code ɗin wadda za a fara implementing daga ba kuma shauran ƙasa za ta ɗauka baki ɗaya a kai don tafiyar da allurar rigakafi so akwai tsare-tsare da za mu yi da shauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma 'yan jaridu tare kuma da ma'aikatan sashen lafiya don ganin mun inganta. Ibrahim Ladan Winti, manaja a kungiyar CHR kenan, Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku tattaunawa na musamman. wakiliyarmu madina dauda ta yi da malam safiyanu mai kanamani na kungiyar mnch2 kungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin rage mace-macen mata masu ciki da jego da kuma mace-macen ƙananan yara a kan irin aikace-aikacen da suke yi da kuma jihohin da suke irin waɗannan aikace-aikacen domin tallafawa gwamnati domin kawar da wannan matsaloli. Bayan la'akari da abin da muka samu a ƙasa, mun samu gwamnatocin nan suna bakin ƙoƙarinsu, amma ƙoƙarin yana cin tura saboda waɗansu rauni a kan yadda ake tafiyar da tsarurrukan saboda haka sai muka yi niyya muka ɗauki aniya mu tabbatar da cewa mun ba su gudunmuwa ta hanyar zaburar da su ta yadda za a yi tsari a 'yan ƙananan kuɗaɗe ko kuma dubaru ko mutanen da ke akwai ya zama na cewa an tsara su yanda za su cimma guri wato yanda ba a batar da komi ba saboda haka sai muka tunkari gwamnati da waɗansu dubare-dubare na dubare-dubare na farko dai muka san shin ina suke bayan mun tabbatar da inda suke sai muka ga cewa to ina ya kamata su zama muka yadda da su cewa ga yadda ya kamata su zama sai muka ɗauki fannonin kala-kala ɗaya daga cikin fannonin da muka ɗauka shine mu diba mu gani shin me yasa za a yi ta kashe kuɗi da yawa sannan kuma mutane za su yi ta tsogumi cewa da akwai matsaloli kuma zahirin ma da akwai matsalolin sai muka ce to abin da ya kamata na farko a yi shine su gwamnatoci a kyautata tsarurruka ta hanyar yadda suke tsarin su na yadda ake samun kuɗi da yadda ake kashe su wajen tallafa lafiya na biyu muka ga cewa sau da yawa sai wannan ya zo ya wannan tsarin sa wani ya tsarin sa daban wani wanda zai ba da taimako kuma ya zo ya wata su sai muka ga cewa ai da bukatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe ya zama na cewa mun yi abin da muke cewa integrated approach wata kawo abubuwa daya in nace in kamar yanzu wancan za a kaduna zai cewa zai kasuwanci wancan za a nemo ilimi muna iya shiga mota daya in aka shiga mota daya ba a shiga mota uku ko hudu ba to saboda haka sai muka yi wannan na biyu bayan mun yi wannan sai muka ga cewa da buƙatar a zaburar da mutanen da ke cikin a ungunni da ƙauyuka a kan cewa ga inda za su samu kyakkyawan tsari na tafiyar da kiwon lafiya da muka zaburar da su sai kuma muka ta can wurin masu kiwon lafiya da masu ba da ko malaman asibiti su ma muka ƙara ƙarfin dubarunsu na ba da kiwon lafiya muka taimaka hadda in muka ga cewa da gine-ginen su waɗanda ba su suna da buƙatar gyara aka gyara waɗansu daga cikinsu da yawa daga cikinsu ma kai sannan kuma in magani muka ɗan bada yadda za a tunda in mutum ya zo asibiti ba magani to ba magana. Malam Safiyanu mai kana kenan na ƙungiyar MNCH2 ƙungiyar da ke tallafawa gwamnati wajen ƙoƙarin rage mace-macen mata masu ciki da jego da kuma mace-macen ƙananan yara a faɗin Najeriya akan irin aikace-aikacen da suke yi da kuma irin yadda suke tallafawa domin kawar da wannan matsaloli a faɗin Najeriya. Tattaunawar nasu dai ya kasance ne tare da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba za ku ji mu da ci gaban tattaunawar nasu ta yadda suke ƙoƙarin tallafawa gwamnatin wajen kawar da wannan matsala. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice shugaban 'yan sandan birnin Charlotte na jihar North Carolina ta kudu maso gabashin Amurka ya faɗi jiya juma'a cewa sana a hankali za a bayyana hoton bidiyon da 'yan sanda wato 'yan sanda suka naɗa yayin harbe-harben nan da suka yi ajalin wani ba amurke bakar fata. tsohuwar shugabar ma'aikatan 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar damakar hillary clinton ta samu kariya daga tuhuma saboda bayar da haɗin kai da ta yi ga hukumar bincike ta fbi a binciken da take yi game da amfani da akwatin adireshin imel na kanta da hillary clinton ta yi a maimakon na gwamnati yayin da take gudanar da harkokin gwamnati lokacin da take sakatare harkokin wajen amurka Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.